سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba tara ga watan da sani a shekara ta 1440 hijiran da Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan uku a shekara ta 2019 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin da ke masallacin abdurrahman ibn au a kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na 191 in ba a manta ba darasinmu na ƙarshe mun kwana a babu ta harimi sabbil amwat bi ghairi haqqin wa maslahatin shar'iyya wanda shine babi na biyu cikin kitabul umur al manhi anha da haka yanzu za mu tashi babi da ke biye masa wanda kuma sabon babi ne shine babun annahyu anil iza haka ne mala yace babun nahi anil iza'i babun da yake bayani akan hani ga barin cutar da juna ba a yadda ba musulmi ya cutar da dan uwansa ba a yadda ba a cuce ka ba a yadda ba ka cuci wani qala ta'ala ta'ala allah Sarki sarki yace wallazina yu'dhuna almu'minina lalle waɗanda suke cutar da muminai maza wal mu'minati da muminai mata bi ghairi maktasabu ba tare da wani abin da suka aiwatar ba faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina hakika sun dauki kire babba da lada da alhaki wanda yake mai girma an gane ko cutar da mumini ko dai da bagana ko da aiki cutar da mumina ko da magana ko da aiki cutarwa ko ta jiki ko ta mutunci ko ta dukiya duk wannan cutarwa ta shiga Allah bai yadda ba ka cuci mumini a mutuncinsa ka cuce shi a dukiyarsa ka cuce shi a jininsa shi ma ba a yadda ba ya cuce ka a cikin haka ijunanmu an haramta mana wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala falyuballighu ash-shahidu minkum al-ghaib da mutuncinku da dukiyarku da jinin ku abu ne wanda yake haramun a tattare da ku irin alfarma ko haramci na wannan wuni naku shine wunin ranar arfa a wannan gari naku shine garin makka a wannan wata naku shine watan zulhajji maza Allah ce ku saurara ku ji wanda ya ji ya isarwa wanda bai ji ba da haka haramun ne musulmi ya cuci dan uwansa musulmi haramun ne musulmi ya ci mutuncin dan uwansa musulmi haramun ne musulmi ya zubar da jinin dan uwansa musulmi da dukkan wani hujja ko wani dalili babu shi a musulunci in dai dan uwanka ne musulmi to waɗannan abubuwan wajibi ne ka tsare masa su yana da damar ya saba ma a ra'ayi kana da damar ka saba masa a ra'ayi amma hakan baya halatta ku keta alfarmar junanku cikin waɗannan abubuwa da muka ambata an gane ko kuma matukar aka ce za a keta alfarmar juna to kuma ba gyara aka ɗauka ba barna aka ɗauka domin duk abin da Allah da ma'aiki suka ce a tsare to in an tsare shi shine gyara in ku aka keta shi to wannan kuma shine mai barna shine ta'addanci wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kuma zalla ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin gaske shine wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa karka yadda ka cutar da musulmi da bakinka iya ikonka karka yadda ka cutar da musulmi da hannunka iyayenka an gane ko in ka kiyaye wannan to kai ka fare wa kanka gata kafin wani domin kai ka amsa sunan musulmi na gaske amma matukar ka kika kiyaye waɗannan abubuwa to wannan ya nuna kai ɗin ba musulmin gaske bane ba domin wannan da shaidar manzo Allah musulmin kwarai al muslimu akul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhzuluhu musulmi dan uwan musulmi ne ba zai miƙa shi a cuce shi ba shi kuma ba zai cuce shi da kansa ba wala ya ba kuma zai kwaye mai baya ya ki taimakonsa ba in bukatar taimakon ta taso manzo Allah ya ce wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi duka wanda yayi uwa da makarbiya yayi tsaye tsayuwar daka wajen ya taimaki dan uwansa to shi ma haka Allah zai tsaya wajen ya taimake shi yo wani yo kai hana wani hana kai idan muka kalli waɗannan hadisan da yanayin da muke ciki a yanzu na siyasa sai muga ga sun yi gabas mun yi yamma kowa yana jin zai iya cin mutuncin dan uwansa in sun saba a fati in sun saba a ra'ayi tare da cewa wannan fatin da wannan ra'ayyukan na siyasa mu muka kirkira wa kanmu amma addinin mu ga abin da ya ɗora mu akai baka da hujja ka ce dan wani ya saba maka a ra'ayin fati ko ra'ayin jam'iyya ya kafirta yana da dama ya saba ma kai ma kana da dama ka saba mai amma saba masan da kai da saba makan da yayi baya halatta alfarmar juna baya halatta alfarmar juna a yau idan ka kalli irin yadda ake siyasa da hauka da rashin hankali da rashin tunani kowa so yake sai ya ci mutuncin dan uwansa yana ganin sai ya kai dan uwansa kasa ta fuskar mutunci sannan shi zai samu nasara wallahi ba za ka samu nasara da wannan ba in kuma ka samu nasarar ta wannan hanyar to ka sani ba wannan din ne ya baka nasarar ba kuma ƙarshe nasarar sai ta zama bala'i a kanka domin duk abin da ka bi saɓan Allah ka same shi to sai Allah ya gasa ka da wannan abin in ka haƙura ka bi Allah sai Allah ya baka kuma sai ya maka albarka amma in ka ce za ka saɓa wa Allah da dabarunka da iyawarka to ko Allah ya ƙaddara baka zai baka amma sai ya kyale ka da kanka sai ya kyale ka da dabararka da haka ya kamata mu mutunta junanmu mu san cewa duk haukar da za mu shiga ta siyasa ubangiji yana nan tare da mu ubangiji zai mana hisabi akan duk abin da muka faɗa in kirkiri labarin ƙarya in cewa na yayi in kirkiri shari in cewa na yayi baya bani nasara a siyasa ba kuma zai bani ɗaukaka ba a wajen masu hankali da tunani ya nuna ni mara hankali ne mara tunani ne San zuciyata ya makantar da ni ina yin abin da nake so to fa duk wanda yayi abin da yake so zai ga abin da baya so man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wannan ka'ida ce Allah ya kiyaye amin da ka ƙi yi wa musulmi sharri ko cutar da shi yi wa mumini sharri ko cutar da shi wannan ba karamin zunubi bane a wajen Allah subhanahu wataala ubangiji ya ce bai gairi sabu ba tare da abin da suka yi ba kawai kaga ka bata su ka ci mutuncin su ka wulakanta su faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina masu yin wannan sun dauki kire kalmar buhtan shine yin abin da bai faru ba kirkirar abin da ba a ji ba ba a gani ba an gane ko wa man yaksib aw khati'atin thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman bina. duk wanda ya aikata wani sharri ko ya ƙirƙiri wani labari ko ya shiryi wani sharri da ƙage ya jefi wani mumini da shi bai ji ba bai gani ba ubangiji ya ce hakika ya ɗauki ƙire da kuma laifi wanda yake babba to wannan shine ayar da malam ya mabuɗin kunne da ita anan aya cikin suratul ahzab hadisi mai lamba ta 1579 wa an abdullahi bin amr ibn al-as daga abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-muslimu muslimin kwarai cikakken musulmi wanda yake amsa sunan musulmi da gaske kuma Allah da ma'aiki suke alfahari da shi man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin bakinsa suka kubuta daga sharrin hannunsa ba kawai yadda da waɗancan rukunai biyar na musulunci suke mai da kai musulmi cikakke ba bayan su akwai wasu sharuɗa an gane ko domin bayan gini akwai filasta to da in kana so musuluncin ka ya zama cikakken musulunci kammalalle ka zama cikakken musulmi kammalalle to bayan yadda da rukunnan musulunci ginshikan musulunci shika-shikan musulunci guda biyar sai ka hada da wannan ƙoƙarin kubutar da 'yan uwanka musulmi daga sharrin hannunka da kuma sharrin bakinka karka yi musu ƙarya karka yi musu kage karka yi musu kazafi karka yi musu yarfan siyasa karka ba da shaida a kansu ta ƙarya an gane ko kar a haɗa baki da kai a cuce su kar ka doke su da hannunka kar ka saci su da hannunka kar ka illata su da hannunka to wannan yana tabbatar da cewa kai cikakken musulmi ne ginin musulunci a zuciyarka bayan an yi ginin bulo da bulo kuma an fulasce shi da haka ka zama cikakken musulmi kammalallen musulmi wal aksu bil aksi tamaman in kwa ba haka ba to wannan ya nuna kai ba musulmin kwarai ne ba musulmi ne a suna amma a aiki baka tabbata musulmi ba wal muhajiru shi ko wanda ya hijira man hajara ma nahallahu an shine wanda ya kaura cewa abin da Allah ya hana hijira ta barin gari zuwa gari an kare ta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fatuhu makka makka ma ta zama garin musulunci yanzu ka bar makka ka koma madina a kira ka da sunan muhajir babu wannan an gama domin manzo Allah ya ce la hijrata ba'da al-fathi babu hijira bayan buɗe makka da haka yanzu duk mutumin da ya bar makka ya dawo madina don ya zauna tare da annabi ba sunansa muhajir ba duk ayoyin da suke magana a kan falalan muhajiru na babu shi a ciki wallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili babu shi a ciki babu shi a ciki laqad taba Allahu ala لقد تاب wal muhajirin wal ansar babu shi a ciki, an fahimci wannan to amma duk da haka akwai wata hijirar bayan hijirar gari zuwa gari akwai kuma hijira ta aiki shine kauracewa dukkan wani abu da ka san kana yi wanda ba daidai ba na saban ubangiji sawa'an ka sani shedan yafi karfinka ko ko baka ma sani ba daga baya ka sani to ka kaurace masa kai ma za a kira ka da sunan muhajir amma ba ana nufin wancan muhajir na hijirar gari da gari ba shine manzo Allah ce wal muhajiru cikakken mai hijira bayan hijirar gari da gari man hajara ma nahallahu an shine wanda ya kauracewa abin da Allah ya hane shi to kaga wannan yake nufin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 Allah ya ce haƙiƙa mun saukar muku a cikin littafi an idza sami'tum ayatin lahi cewa in kun ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ane musu izgili fala taqawdu ma'hum ahirka ku zauna tare da masu wannan domin in bala'i ya tashi sauka da haku zai hada baka cewa to ai ni ba ruwana ai abokan zama na ne to ai zama da madaukin kanwa ina kawo farin kai ai abokin barawo barawo ne da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce innakum izan mithluhum in haka ne ku da su ɗaya ne da wanda aka zagi Allah a gabansa ya zauna bai yi kishin zuci ba bai mai da martani ba bai tashi ya bar wajen ba da wanda ya zagin duk ɗaya in azaba ta tashi sauka an fahimci wannan wannan Allah ya gaya mana da haka wajibi ne hijranu ahlil ma'asi wal bida'i babi ne cin sahih al-bukhari imam al-bukhari babi yace babun hijranu ahlil ma'asi wal bid'i babin da yake bayani akan dole ne a kauracewa masu sabo a kauracewa yan bid'a yo ba wai a shari'ar Allah ba ko a shari'ar mutane ka taba ganin mutumin da yake zaune tare da yan kwaya yan sanda suka zo kame suka kyale shi hade shi ake gaba ɗaya ka taba ganin mutumin da yake zaune a teburin yan caca aka zo kame aka kyale shi ka taba ganin mutumin da yake zaune a cikin masu barna kuma a zo a kyale shi to ai ko a shari'ar Allah haka abin yake ko a shari'ar Allah haka abin yake kuma ba a zalunce ka ba kai ka zalunci kanka waye kai ka cikin su waye kai ka cikin su shi yasa Allah ya ce da manzo Allah wa in ma yunsiyannaka shaytan ko da ma shaytan ne ya mantar da kai sai ka je ka zauna wannan ayar da aka karanta ma kamanta wannan hadisan da suka yi hani kamanta fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi adh in kuma ka tuna to karka sake zama tare da azzalimai karka sake zama tare da azzalimai wani abokin mutumin banza ne shi kuma sai ya zama mutumin kirki wani abokin zaman mutumin banza ne shi kuma sai ya zama mutumin kirki ba zai yi ba anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarini yaktadi ba sai ka tambayi halin wani ba kalli abokinsa abokin barawo barawo ne da haka wajibi ne mu kauracewa inda ake sabo mu kauracewa masu saban matukar mun yi mun yi su daina sun ki to sai mu ta kanmu gudun kada Allah subhanahu ta'ala ya fushi da su ya fushi da mu muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1580 wa anhu qala daga abdullahi dan amru dan as Allah ya kara musu yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man ahabba ayyu zahzaha anin nari duk wanda yake so a nisanta shi daga wuta wa yudkhalal jannata kuma a shigar da shi aljanna falta'tihi maniyatuhu falta'tihi maniyatuhu to lalle mutuwarsa ta riske shi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar lahira mana kullum ka rinka tattalin imaninka duk abin da zai ja maka barin imani ka rinka kokarin nisantarsa imanin nan da kuke gani yana tsufa kamar yadda tufafi yake tsufa zanen jikinsa ya koɗe yasa manzo Allah ce jaddidu imanakum fa innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu washyu thawbi ku rinka sabunta imanin ku domin imani yana koɗewa ya tsofe kamar yadda zanen tufafi yake koɗewa ta yaya ake jaddada imani ta hanyar ayyukan da'a ta hanyar bitar karatun alkur'ani ta hanyar lazumtar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karanta rukunnan imani tare da jin sharhin su daga bakin malamai wannan zai sa imanin naka ya rinka sabuntuwa amma ka rinka takamar yau ai mu mun sani bayan shekara ɗari ai sanin zai iya tafiya bayan shekara biyu uku sanin zai iya sanyi kamar batiri ne na agogo ko batiri ne na waya in ya daɗe ba a caja shi ba sai ya yi mai sanyi sai ya sanyi to haka imaninka yana iya yin sanyi da haka ka rinka jaddada shi ta hanyar karatun alkur'ani ta hanyar zikiri ta hanyar salati ga ma'aiki istighfari hailala tasbihi salloli na farilla akan lokaci salloli na nafilfili don neman lada wannan duk yana jaddada imani uwa uba kuma zuwa makaranta kana jin me Allah ya ce me annabi ya ce domin da wannan ne kuma duk zaka iya yin wa'ancan su kuma sai su raya maka imaninka amma bayan da za mutum baya zuwa makaranta kuma ka ɗauka cewa imaninsa yana nan ka taɓa ganin wayar da ba a sata a caji ba kuma a ce batirinta ba zai lo ba ai dole zai yi lo ana nan ma zai random ana nan ma sai ta ɗauke duka ko ba haka ba ko mun sabuntatta ko mun kyanta kowace ƙasa ta kera ta ba haka ɗan adam yake dole ne sai da tini dole ne sai da bita dole ne sai da tishi sai da matashiya sai da hannunka mai sanda da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda yake so a shigar da shi aljanna a nesanta shi daga wuta to ya tattali imaninsa gashi nan duniya tana cikin wani yanayi ana zamanin barin imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin Abdullahi cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim ku yi gaggawa ku yi aikin alheri kafin lokutan fitina su zo wanda za su rinka zuwa a dunkule curi curi kamar duhun dare ba kowa ke iya gane ma fitinar bace mutum ya ridda bai san ma ya yi ridda ba mutum ya fada cikin bala'i bai ma san ya fada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira mutum zai waye gari da safe yana mumini kan yamma ya kafirta wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan da yamma yana kafiri kan gari ya waye kuma ya dawo yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya saboda ya sai da addinin sa da dan wani kudin cefa ne da dan abin da bai taka kara ya karya ba Allah ya tsare mu amin ubangiji ya ce fa man zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad fas duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan shi ya babban rabo ubangiji ka samu yi rabo wal ya'ti ila nasi allazi yuhibbu an yu'ta ilaihi kuma ya rinkai wa mutane abin da yake so su yi masa ka kyautata ka da Allah ta hanyar jaddada imani ka kyautata ka da bayin Allah ta hanyar kyakkyawan mu'amala duk abin da kake so a ma to kai wa mutane irinsa domin ka'idar rayuwa kama dino guda yadda kai ko ba daɗe ko ba jima sai amma shi sharri in ka shuka shi ɗan aike ne zai dawo alheri ma in ka shuka shi ɗan aike ne zai dawo idan kai haƙuri ita wannan rayuwar da kake ganin ta ba ta da wani nisa ba ta da wani gudu yanzu nan za ka yi shari shekara ɗaya biyu ya dawo ma amma saboda zaluncin ɗan adam ya manta da yayi amma haka ka'idar take haka rayuwar take cikin kankanin lokaci ba sai an je lahira ba da haka inda kana so ka zauna lafiya gina alheri za ka eh, eh, eh, girba alheri nisanci sharri ka kubuta daga sharri amma ka dauka cewa yanzu kai kana da dama ka shuka sharri kuma ba zai dawo ma ba a'a ba wani abu da ke dawoma a duniya in lafiya ce ta ruɗe ka kai sharrin nan rashin lafiya yana nan zai zo ma in wata wadata ce ta ruɗe ka kai sharrin nan rashin wadata yana nan zai zo maka in rai ne yasa kai shari'n nan mutuwa tana nan za ta zo maka in wata isa ce da wani mulki yasa kai shari'n nan ana nan ana nan zai zo maka domin ba wani abu sunansa tabbas a rayuwa in ba mulkin Allah ba babu shi ko ba daɗe ko ba jima mai rai zai mutu mawadaci zai talauce mai lafiya zai kwanta rashin lafiya haka nan mai mulki zai sauka samaniyatun lilmar ila budda min humu wala budda an tajiri alaihi samaniya sururun wa huznun wa jima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa afiya ko ba dade ko ba jima shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kaida wa khuz min hayatika limautika wa min sihhatika limaradika kai amfani da rayuwarka kafin mutuwarka kai amfani da lafiyarka kafin rashin lafiyarka kai amfani da wadatarka kafin talaucewarka domin dole ne waɗannan abubuwa haka Allah yake kewaya su akan ƴan adam jiya kai ne yau kuma ba kai bane jiya kana da lafiya yau kuma kana kwance a ane maka sannu jiya kai ke bada sadaka yau kuma sai dai a kalle ka a baka jiya ka ɗau gawa wani an kai makabarta gobe sai a ɗauta ka ka'idar rayuwar ta ke idan ka kiyaye waɗannan ka'idar sai ka zauna lafiya in ku ce ba za ka kiyaye su ba to ka tanadi bakin ciki ka tanadi tashin hankali a wannan duniya rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa huwa ba'd hadisin tawilin sabaka fi babi ta'ati umuri imam nawa ya ce wannan hadisin wani bangare ne na wani hadisi mai tsawo wanda ya riga ya gabata a cikin babin da yake bayani akan yin da'a ga shugabanni wanda addinin musulunci ya wajabta haka matukar ba su zo da sakon ubangiji ba babi na gaba shine babun nahi an tabaghudi wat-taqatu'i wat-tadabur babin da yake hani gabaran at-tabaghud kiyayyar juna wat-taqatu da yanke alaƙa tsakanin juna wata dabur da juya wa juna baya tsakanin musulmai Allah ya hana mu mu ki junanmu ya hana mu mu yanke alaƙar junanmu da zumuncin junanmu ya hana mu muke wa junanmu baya saboda waɗansu buƙatu na duniya kullum abin da addinin musulunci yake kiran mu zuwa gare shi mu kusanci juna mu kyautata wa juna mu'amala hakan baya hana mu samu saɓani a wasu abubuwa za mu iya sabawa akan wasu bukatu namu za mu iya sabawa akan wasu fahimtoci namu amma hakan kada ya sa mu nisanci junanmu kada ya sa mu kyamaci junanmu kada ya sa mu nufi junanmu da mummunan tanadi da mummunan sharri wane sai ya ga bayan wane wane sai ya ga bayan wane wane ya tanadi yan ta'adda don su yi maganin wane wane ya tanadi nasa shi ma don su yi maganin wane tare da wanan nan da wanan nan dukkan su musulmai ne dukkaninsu suna cikin da'irar musulunci dukkaninsu suna kalmar shahada dukkaninsu sun yarda da gabas a matsayin alƙibla sun yarda da Allah a matsayin ubangiji sun yarda da Qur'ani a matsayin littafi amma tare da haka saboda bambancin shari'a sun manta da duk wancan abin da suka hada akai bambancin siyasa sun manta da duk wancan abin da suka hada akai kana ganin dan ka buge dan fati kaza ba kai laifi ba dan shi ma ya buge ka yana jin bai yi laifi ba amma ka yarda fa musulmi ne ka yarda da cewa yana kalmar shahada ka yarda da cewa ya yarda da annabi ya yadda da rukunan musulunci biyar bai kara na shida ba ya yadda da imani shida bai kara na bakwai ba kai ma su ka yadda da su shi ma shi ya yadda da shi shikenan sai ku saba a'a ka yi ra'ayinka tare da mutunta dan uwanka ya yi ra'ayinsa tare da mutunta ka ba sai ya zage ka zai ci zaɓe ba ba sai ka zage shi zai ci ka gaya min in an zo irga ƙuri'a ana haɗa da ashara asharar in jigaliya ashar kaza ita ma ƙuri'a ce sara kaza shi ma ƙuri'a ne ana irga da shi da me yake irga ba dai kawai ƙuri'an ba ce to me ya shigo da wa'yancan a ciki jahilci ne da rashin sanin dabarun cin duniya da rashin dabarun cin duniya amma in kana da wayewa da ilimi da sanin kanka da sanin makamar rayuwa ba ka da bukatar sai ka shigo da waɗancan abubuwa cikin mu'amalar ka tsakaninka da ɗan uwanka ba ka da wannan lokacin aikinka ya ishe ka wayewarka za ta fushe ka amma duk inda kaga al'umma tana cikin irin wannan duhun jahilci to ka tabbatar da cewa bata san ma ina ta dosa ba wanda zaka sara din nan dan uwanka ne dan kabilarka ne dan garinku ne kila ma in an bi salsalar juna za a tara kun haɗu da shi ta jini to me riba yau ka sare shi gobe ya sare ka yau ka yi nasara a kansa gobe ya nasara a kanka duk kun ci dunduniyar juna kuma tare da haka ba dole ba ne ma duk ku yi nasara ta yi kuma kai nasara yau gobe shi ma ya nasara to ba shi kenan ba da haka dai addinin musulunci bai yadda ba da gaba tsakanin musulmai bai yadda ba da kiyayya tsakanin musulmai bai yadda ba da juya wa juna baya qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna ikhwa lalle haƙiƙa mu'minai ƴan uwan juna ne in kaga akwai kiyayya da gaba to imanin bai kai ba duk mutumin da kaga yana kin dan uwansa kuma yana tutiyar mumini ƙarya yake yi duk mutumin da kaga yana kin dan uwansa yana kokarin ya cutar da shi kuma yana tuciyar shi mumini ne ƙarya ne ɗayan cikin su bai da imani ko dukan su biyan amma in kaga tausayi in kaga ƙaunar juna in kaga nema wa juna uzuri yafiya to wannan ɗabi'a ce ta mumini al-mu'min yattabi'u al-ma'azir wal munafiq yattabi'u al-awrat shi mumini kullum in dan uwansa yayi masa ba daidai ba uzuri yake shi wane ya ganni bai kula ni ba ta yi bai ganni ba ne ta yi wani abu ya ɗauki hankalinsa ta yi tunanin zuci ne amma munafiki kullum ina zai binciki laifin ɗan uwansa ya ci mutuncinsa wannan ita ce ɗabi'arsa wannan ita ce ɗabi'ar munafiki muminin kwarai kuwa ko kuskuren aka yi masa ƙoƙari yake ya ba ɗan uwansa hanzari ya ba shi mafita ya ba shi mafaka ya yafe mar innamal mu'minuna ikhwa muminai yan uwan juna ne to mu yi kokari mu zama muminai a aikace muminai a mu'amalance muminai tsakaninmu da junanmu muminai tsakaninmu da mahaliccinmu wannan shi zai ba mu riba a rayuwarmu rashin hakan ba zai sa samu wata ɗaukaka ba kiyaye hakan kuma ba zai tauye ka da komai ba ba zai tauye ka da komai ba bal ma sai dai jawo maka alhairai na duniya da na lahira duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah in Allah ya bashi duniya sai ta yi masa daɗi sai ta zame masa alheri in kuɗi aka baka sai Allah ya sa maka albarka in mulki aka baka sai Allah ya kiyaye ka daga damuwoyi da matsaloli ya mallaka maka zukatan bayi irin yadda kai ma ka bi mahalicin su ba abin da ke sa ka mallaki bayi mallaka ta gaskiya ku zauna lafiya da su irin ka bi mahalicin ka yau yan siyasa nawa ne suke raba kuɗi an bi su yau yan siyasa nawa ne waɗanda suka mallaki mutane ta wata hanya ƙarshe mai suka zame musu bala'i bala'i mutanen da ka mallaka ta hanyar sabon ubangiji ƙarshe su ne ƙarshenka su ne ajalinka su za su sa ma hawan jini saboda ba ka mallake su ta hanyar alheri ba amma in ka mallaki mutum ta hanyar bin mahalicci shi ya mallaka maka zuciyar to sai a zauna ciki lafiya baka lafiya mai wasa lafiya ɗan kallo lafiya a ƙarshe sai Allah ya raba ku lafiya wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi sai ka zama cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai musu inuwa da izunonuwa al'arshi mutanen da suka kulla kawancan kaunar su dan Allah haka suka rayu suka rabu akan haka to mu kulla rayuwarmu da mu da kaunar mu akan Allah da ma'aiki wana ina son sa ne ba dan komai sai dan yana son Allah hakan baya sa in yi ba daidai ba in rufe ido na soyayyarsa ta makantar da ni in gaya masa gaskiya a'a wannan zaman munafurci kenan ba zaman gaskiya ba zaman gaskiya da amana kai wa dan uwanka nasiha kai masa addu'a ta alkhairi in yayi daidai inda yayi ba daidai ba ka roƙa masa gafara kuma kai masa nasiha amma ba ka zo kana kare shi yayi barna ba ba kaunarsa kake ba in ka kare shi a duniya ya karin ma in ka je lahira wa zai kare shi ka isa ka kare shi lahira kai ma ta kanka kake ba za ka iya kare shi ba to amma ai gatan da za ka yi masa da ƙauna lokacin da ya ba daidai ba cikin mutuntawa da girmamawa ga ya masa gaskiya ga ya masa gaskiya to sai Allah ya sa albarka cikin wannan kawancen naku ubangiji madaukakin sarki ya albarkace ka ya albarkace shi ya nufe shi da gyarawa kai kuma ka ci ribar wannan wa'azin da kai masa li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am mutum ɗaya ya shuri ta sanadiyar ka ya fi a tara ma duk dukiyar duniya in duk dukiyar duniya aka tara ma ko ta ƙare ta baka ko ka ƙare ka barta dole sai an yi ɗaya amma idan aka baka ladan shiriwan mutum ɗaya har ka mutu shine sababin zuwan ka shiga aljanna wannan bai zama maka riba ba akwai jarin da ya kai wannan ƙarko da daka Allah madaukin sarki ce ku sani dai muminai yan uwan juna ne ma'ana ku san yan uwanku sannan kuma ku kiyaye haƙƙin yan uwantaka i ku. wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce, azillatin alal na a'izzatin alal kafiri. muminan gaskiya muminan kwarai masu tausasa wa ƴan uwansu muminai masu kausasa wa kafirai duk inda ka ga mumini ko mutum yana tutiyar musulmi amma ya fi tausayin kafiri yana kausasa wa mumini to ƙarya yake ba muminin gaske bane munafiki ne amma muminin kwarai tausayin dan uwansa mumini tausasa masa a wajen magana tausasa masa a wajen mu'amala an gane ko ba shi uzuri yi masa addu'a shirya mutunta shi to wannan shine mu'amala tsakanin mumini da dan uwansa mumini amma in ko kafuni ne to a'a a'a inda ya kamata ya kausasa masa zai kausasa masa saboda ba dan uwansa bane ba Musa dan Umair an yi yakin Badar cikin waɗanda aka kamo a fursunonin yaƙi akwai ɗan uwansa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya aka ɗauro shi aka kawo shi madina cikin fursunonin yaƙi sai ga ɗan'uwansa uwansa musu abu ya zo wucewa sai ce yaya yaya ɗan uwana ka taimake ni sai musu abu ya kalli wanda yake ɗaure da shi cikin musulman sai ce ƙara tamke shi kai ne ɗan uwana ba shi ba ba ruwana da shi cikinsu ɗaya fa wancan kuma ba dangin iya bana ba amma ya ce kai ƙara tamke shi kai ne ɗan uwana ba shi ba ya ce ɗaure shi da kyau uwarsa mai kuɗi ce za ta kawo kuɗi a fanshe shi ma'ana ya fi son musulunci ya ɗaukaka sama da min ɗan uwansa ya ji daɗi wanda ba musulmi ba wannan shi ne imani na gaskiya duk mutumin da ya furta kalmar shahada ka ji cewa ne ɗan uwanka shi ne naka duk kuma wanda ya ƙi wannan kalma kowaye shi ku raba gari ko shi ya haife ka ko kai ka haife shi wannan shi ne imani wannan shine alwala wal bara da shi wannan Allah ya hada kan duniya annabawa suka hada kan duniya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم ubangiji ya ce ba za ka taɓa samun mutane ba yuminuna billahi wal yawmil akhir da suka yi imani na gaske da Allah da ranar lahira amma kuma wayyuwa duna man hadda Allah wa rasulahu suna kuma san wanda ya jazari da Allah ya jazari da manzan Allah baya yiwa haka walau kanu aba'ahum ko iyayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko dangin su ne Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul iman saboda Allah ya sitam din imani a zuciyarsu wa ayyadahum bi ruhin min kuma ya karfafe su da rai daga gare shi karsashi irin na imani ubangiji ya jefa a zukatansu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma zai shigar da su aljanna wacce korami ke gudana ta karkashin gine-ginenta khalidina fiha su wama a ciki radiyallahu anhu wa radu an irin waɗannan Allah ya yarda da su su sun yarda da shi ulaika hizbullah waɗannan su ne ‘yan jam'iyyar Allah ala ku saurara ku ji inna hizballahi humul galibun ‘yan jam'iyyar Allah su suke galaba ‘yan jam'iyyar Allah su suke galaba wanda ya rike aƙidarsa ya mutu da ita shi ya galaba shi ya ci zaɓe amma kar ka ɗauka cin zaɓe irin na duniya shine cin zaɓe a'a ya ɗan uwa jarrabawa ce wannan da fitina jarrabawa ce da fitina amma cin zaɓe shine ka mutu kana mumini wala ta mutunna illa wa antum muslimun man arada ko ahabba an yudkhala an yuzah an yuzahzaha anin nari wa yudkhala aljanna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shine cin zaɓe na kolin ƙoli, wannan shi ya kamata ka riƙe wannan shi ya kamata ka sani wannan shi ya kamata ka kiyaye kuma kake tattali ba wani abu koma bayan haka ba wa ƙala ta'ala maɗaukakin sarki ya ce muhammadun rasulullah lalle muhammadu dai ɗan aiken Allah ne sha'a man sha'a wa ba man ba. kafirai suka ce lasta mursala kai ba manzan Allah ba ne munafukai ma suka ce innaka la rasulullah amma kuma ƙarya suke yi wallahu ya alamu innal munafiqina lakazibun to sai Allah ya ce Muhammadu rasulullah lalle Muhammadu dan aikin Allah ne kafirai da suka ce ba haka bane ƙarya suke munafikai da suka faɗa da baki abin bai kai zuci ba ƙarya suke gaskiyar shine lalle Muhammadu dan aikin Allah ne a baki da zuci ga dukkan mumini wallazina ma'ahu waɗanda kuma suke tare da shi tarayya ta imani tarayya ta gaskiya tarayya ta gaske ba tarayya ta jinginuwa don biyan bukata ba ga kamanninsu ashidda'u alal kuffari suna tsanantawa ga kafirai ma bainahum amma suna tausaya wa ‘yan uwansu muminai ko da wani abu na bukata ya raba su ko da wani saɓanin fahimta ya auku tsakaninsu akwai tausayi akwai jin kai akwai ba da uzuri ba fatan sai na ga bayanka ba sai na kai ka ƙasa sai na ga ƙarshenka irin abin da yau siyasa ta haifar mana muka manta da allahnmu muka manta da addininmu muka manta da koyarwar manzonmu sallallahu alaihi wasallam in dai mun saba junanmu a siyasa komai na iya faruwa zamanin fitina wanda ka tsammanin zai auka sai ka ganshi a ciki tsumu Allah ka tsare mu kaga mutum yanayi wa ɗan'uwansa uwansa mummunan takidi mummunan nufi duk wani sharri duk wani kage zai iya gaya masa duk wani bala'i zai iya nufarsa da shi kowa yana nufar ɗan'uwansa uwansa da wannan illa man rahima rabbuka wa qalilun da haka in dai kana so ka kasance tare da annabi tarayya ta gaske to sai ka ji tausayin yan uwanka mu dai ka mutunta su ka ba su uzuri ka tsare musu mutuncinsu ka tsare musu dukiyoyinsu iyayenka yadda kai ma kake so su yi maka haka in sun yi kuskure sun yi laifi kai ma baka fi karfin kai ba in ba nasiha ba ba a yadda ka tozarta su ba in ba da nasiha ba ba a yadda ka tozarta dan uwanka musulmi ba an gane ko amma in nasiha za ka yi masa wani abin nan da kai kaza kaza ba daidai ba ne ka ji tsoron Allah kar ka yi ko ka daina in kana da ikon ka isan masa in baka da iko Allah ka ji kanwa ne ka yafe masa ka shirye shi ni kuma ka tsare ni a shi kenan an zauna lafiya ba A ba lokacin da yau kai masa dariya ka sheke kan gobe in ka fada fa ya kake so a yi ma kana so kai ma a yi ma haka kaga ka'idar rayuwa kenan abinda baka so a yi ma ka yi wa wani kuma ba abin da kake iya cewa ka fi ƙarfi in dai da rai a jikinka kowa Allah zai iya jarabarsa a kowane lokaci da haka mu kiyaye wannan addinin musulunci nasiha tabbataccen abu ne tsawatarwa hannunka mai sanda tabbataccen abu ne amma cin mutunci da muzantawa haramun ne ba a yadda ba ko kafuri ka ci mutuncinsa ka muzanta shi baka so ya shirya ba baka so ya fahimce ka ba baka so ka ɗora shi a hanya ba so kai ka bazama shi addinin musulunci ko bai kasan baya so mu baza yan uwanmu so yake kullum mu jawo su kusa da kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma buistum muyassirina wa lam tubasu mu'assirin an turo ku ne ku sauƙaƙa wa mutane ba a turo ku ku tsananta musu ba inna minkum almunaffirin daga cikin ku akwai masu ɗabi'a kora da hali kar ku zama masu kora da hali yassiru wala tu'assiru saddidu wa qaribu wannan shine addinin mu hadisi mai lamba ta 1581 wa an Anas radiyallahu an daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal haqiqa Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tabaghadu kada ku ki junanku wala tahasadu kada ku junanku hasada wala kada ku juya wa junanku baya an gane ko at-tabagud qiyayya kaji kana kin wani shi ma yaji yana kin ka yana maka fatan sharri kana masa fatan sharri saboda sabanin ra'ayi ko sabanin fahimta ko wani dan sabani da ya shiga tsakanin ku da shi sabanin zai faru amma jin sai ka kai shi kasa ko jin cewa kana kinsa saboda wannan sabanin haramun ne amma ba ce ba wannan ba zai saba da wani ba a'a haka Allah ya kaddara dole ne wani zai fahimci daban wani ya fahimci daban tayi yi duk abin da ku fahimta daidai ne ku ne ba ku gane yadda za ku zauna lafiya ba tayi kuma ɗayan ne akan daidai ɗayan ne akan kuskure tare da haka ba a ce ku yi gaba ku yi kiyayya ba amma da sharaɗin in dai in dai kuna kalmar shahada amma ka ji cewa kafiri da baya kalmar shahada tunda fati ya hada ku shine dan uwanka musulmi da yake kalmar shahada tunda fati ya raba ku ba kai ba shi har a samu kila wasu 'yan siyasa su ce da musulmin jam'iyya kaza gwanda kafirin jam'iyya kaza a gari irin na musulmai kuma kila wasu su yi musu sowa eh eh ma'ana abin da Allah da ma'aiki suka gina ya rusa kun goye baya za a je lahira za su yi bayani Allah ya sa mu gane alhasad shine tamanni zawali ni'matil ghayr kullum wani yana cikin ni'ima so kake kaga sai ya fita sai ta gushe ko ka samu ko ka rasa ayi ta bare irin ta bakin yan siyasa ko To wannan hasada kenan Allah subhanahu wataala ya hana mu hasada kuma ya ce mu nemi ne tsari daga hasada sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta hadisi ya ce iyakum wal hasad فإن innal تأكل الحسنات كما يأكل kama الحطب أهر naru دين hatab a da yi wa junanku hasada domin hasada tana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda ka san wuta tana cinye makamashi ko kirare takamarka kana sallah da kai hasada sai ta cinye sallah takamarka kana azumi da kai sallah hasada sai ta cinye azumin kamar ka kana wata ibada wacce ita take rudarka kake ganin bari kai abin da kaga dama to da kayi wancan in hasada ce sai ta lalata wacce. Allah ya kiyaye da haka mutum ko da yana aikin alheri sai kuma yana kokarin ta shari domin kada sharrin ya rusa masa alkhairin wala ta dabaru kada ku rinka juya wa junan ku baya wannan ba zai iya hada fuska da wannan ba wancan ba zai iya hada fuska da wancan ba ba dan komai ba sai dan bukata ta duniya ba dan komai ba sai dan bukata ta duniya wani abun mamaki wata rana sati ɗaya ko biyu na shigo lungun cikin unguwan nan da rana na zo wata ta'aziyya to akwai waɗansu samari wanda a can ƙarshe wajen 'yan kwanuka suke ba wa mutane wajen fakin su ɗan gyara maka wajen da za ka yi fakin su tsare ma mota haka je ka dawo duk samari ne irin abin tausayin nan waɗanda rayuwarsu duk ta lalace da shan ƙwaya da kaza da kaza kaga abin tausayi bayan ɗaya daga cikinsu ya ba mu waje ya tsare mana mota mun shiga mun yi ta'aziyya mu mun dawo sai muka ce ina yake irin za mu yi masa a hasafi mu ɗan yi masa alheri mu ja mota mu mu tafi sai aka ce baya nan amma ga ɗan uwansa can irinsa ne fa shi ma za ni ce tatar da mu je mu shi kuma a ɗaya ɓangaren sai aka ce wane ina wane yake kirawo shiga wanda suka ba shi ajiyar mota za su ɗauka su tafi ya ce ai ba ma magana waɗanda suka nuna mana shi ɗin suka ce ya kira shi ya ce ba sa magana sai suka tuntsile da dariya suka ce malam ku yi haƙuri ɗaya ɗan pdp ne ɗaya ɗan apc Unguwarsa ɗaya maƙotan juna suka ce ba sa magana muna cikin haka muna ta dariya abin mamaki sai ga shi ɗayan ya taho a guje ya zo muka ɗauki abin da za mu bashi muka bashi sai aka ce masa an cewa ne ya kira ka ya ce ai ba kwa magana ya ce ni ko mutuwa ya ba zan je kan gawarsa ba <laughs> ka kalli irin wannan wannan al'umma abin tausayi waɗannan abin tausayi ka kalli mustaqbal ɗinsu a lokacin da su manyan da suke wannan karafkiyar a cikin awa ɗaya awa biyu kowa zai iya canjawa bukata za ta iya haɗa su bukata za ta iya raba su kuma waɗannan maganganun da suke gaya muku na kamfen ba da gaske suke ba ba gaskiya ba ce maganganu ne da ya kamata a faɗe su a filin daga tsakanin musulmi da kafirai ku musulmi uwar ku ɗaya uban ku ɗaya suke gaya muku wannan suke haɗa kanku a gidajensu wasu wani zaka taran matarsa yar jam'iyya kaza ce shi ɗan jam'iyya kaza ne amma gado ɗaya suke kwana su me yasa ba su daina magana ba wani zaka tarar ya tsayar da ɗansa a jam'iyya kaza shi ya taho jam'iyya kaza kuma gida ɗaya suke shi yake ba shi kuɗin ya je ya yi kamfen me yasa ba su raba gari ba saboda mu ne wawaye ba mu da hankali mu ne wawaye ba mu da hankali ba mu iya cin duniya ba bayan duk Allah da ma'aiki sun gaya mana mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu fala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin Allah ya kiyaye in Allah yadda ana nan ana nan sai kan mage ya waye an daina irin wannan sakarcin siyasa ikon Allah a kasashen mu ikon Allah irin wannan sakarcin siyasa da wannan rashin hankali na siyasa a tashi hankalin al'umma a duburburta ta a sa mu cikin tsoro uwayenmu ɗaya ubanninmu ɗaya garinmu ɗaya yarenmu ɗaya muna sallah a masallatai ɗaya muna kasuwanci a kasuwanni ɗaya ga auratayya tsakaninmu amma siyasa ta shiga ta keta mu don biyan buƙatar wasu a cikinmu in Allah yadda wannan abu sai ya daina faruwa a ƙasashen da haka manzo Allah ya ce wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zamo bayin Allah ƴan uwan juna ku zamo bayin Allah ƴan uwan juna ka tura kanin ka ji fati kaza ya tsaya muku a can kai ka tafi fati kaza ka tsaya a can a masallaci guda mu tsai da kansila dan jam'iyya kaza jin kansila eh, eh, ciyaman dan jam'iyya kaza wannan shine wayewa a rayuwa kuma duk mu zo mu haɗu mu ce kai wani sako ka dawo mana da shi wani wakilci kai mana ni a jam'iyyata ta kaza na yi wa addini na kaza na yi wa al'umma ta kaza wannan shine wayewa a siyasa amma duk a cikin wannan eh, hauragiyar da suke ba magana addini ba magana addini ba wani wanda zaka ji ya zo yana tutiya da yawa addinin sa ma kaza ba wannan ba ajandar su bace sai dai in bukatar su ta taso su yanki maganar malam wane su yi kamfen da ita su yanki ta malam wane su yi kamfen da ita yan jam'iyya kaza su yanki ta malam wani wancan kuma an yi magana duk babu wanda addinin yake gabansa ƙarya suke yi babu wanda addini yake gabansa wannan shine addini addinin ku kawai biyan bukatar ku ne a gaban ku biyan bukatar ku ne kawai a gaban ku ranar da malam wani kuma ya faɗi saɓani sai a diran masa wannan shine tsantsar munafurci wa iya kullahumul haqqu atu ilaihi muz'ini in bukatar su ce sai su sallama nan an dace to kaga wannan munafurci kenan inda gaske ne inda aka gaya ma gaskiya sai ka yadda inda aka gaya ma kayi kuskure sai ka gyara wannan shine tsantsar imani ai imani ba son zuciyarka bane ai Allah ba son zuciyarka zai ba kai zaka ba abin da yake so kai baka isa ubangijin ka ya ba abin da kake so ba amma kai ne in kana son zaman lafiya sai ka ba abin da yake so abu kaza da kai na daidai ya datar da kai sai ka gode masa abu kaza da kai na kuskure sai ka nemi gafararsa to sai ka zauna lafiya shine kake amsa sunan bawa shine kake amsa sunan bawa me yi bari na bari wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zamo bayan Allah 'yan uwan juna imam muslim ya ƙara a ruwayarsa kama amarakumullahu kamar yadda Allah ya umarce ku wala ya hilluli musulmin bai halatta ba ga musulmi an yi hajura akahu ya kaurace wa ɗan'uwansa musulmi duk saɓanin da suke da shi fauka salafin sama da kwana uku a wata ruwayar ta bukhari fauka salasati ayyamin sama da wuni uku Faɗa kuka da dan uwanka sa'in sa cacan baki aka sai ka ji ba daɗi ya ba daɗi aka daina wa juna magana to kar a wuce kwana uku da kwana uku sun wuce in ka gan shi kai masa sallama ko in ya gan ya ma sallama in ka saki da ya ganka ya riga yi maka sallama to yanzu ya fi ka daraja a wajen Allah duk sallar ka khairuhum man bada'ahum bis sala fiyayyen musulmi a lokacin da suke gaba da dan uwansa in ya ganshi ya fara sallama yanzu ya samu daraja a wajen Allah ya fi ka ya fi ka to kai kokari ka ga kafi shi da ka ganshi kai kokari ka riga yi masa me sallama da aka ce kar ka kaurace masa sama da kwana uku ba ce dole sai ka yi mu'amala da shi ba amma dai akalla fadan ya wuce za ka iya masa sallama ba za a iya haɗa kai da kai a cuce shi ba za ka ga zai faɗa rami ko zai taka ƙusa ka ce gaban ka ƙusa gaban ka rami ba wai kai ka zo ka saita ka sa masa ya taka ba ba wai ya faɗa kai dariya ba a'a wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne ba musulmi baya wa ɗan uwansa wannan in kwa kaga kana da zuciyar da zaka iya wa dan uwanka wannan to wallahi ka kiyaye imaninka kar ka yadda mutuwa ta zo maka kana wannan yanayin domin kana cikin mummunan hali kana cikin mummunan yanayi ba za ka gane haka ba sai in ka mutu din ka je ka riski Allah a haka muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito to wannan malamai suka ce kauracewar in akan bukatun juna ne bukatun juna wane ya maka ba daidai ba a kasuwanci wane ya saba maka kun dan yi musu ya cije ma dole zuciya za ta ji ba daɗi an gane ko an yi musayar yawo ko ya taka ka bai sani ba ko kai ka taka shi ko ka baran masa da kaya baka sani ba ko shi ya baran ma kaga wannan sabani ne na mutum da mutum na yau da gobe ko ya ce jam'iyyarsa ta fita ka ka ce taka ta fita sa duk wannan sabani ne na mutum da mutum lokacin da nace jam'iyyar ka ba ita ba ce ta wace ban saba wa Allah ba kai na saba to wannan saɓanin shi aka ce kada mi gaba ta sama da kwana uku amma akwai kuma saɓani na tsakanin an taɓa Allah na fatan fahimci wannan sabanin wane ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko to wannan kuma sabanin daban shi baya gogewa har sai an canja har sai an gyara har sai an tuba wa Allah shine Dr. Abdul Qadir Irfan yace wa amma in kanatil hijratu li amrin unkir alaihi min ad-din in kaurace masa din da kai dan wani al'amari ne da yayi ba daidai ba na addini kama asiyatin fa'alaha kamar wani sako da yayi au bid'atin i'taqadaha ko ta bid'a ya kudirce falyahjurhu hatta yanzu a an fi'ilihi to wannan hijirar ba za ta kare ba har sai an sai ya dena domin haka Allah ya ce mi koyi da Annabi Ibrahim da mutanansa domin sun sawa mutanansu sharadi in kuna son mu shirya in kuna son mu zauna lafiya sai kun dawo kun yi imani da Allah kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده كان ساباني دواني saboda yana kafircewa Allah kana sabani da wane saboda ya zagi annabi kana sabani da wane saboda yana aikata wata bida'a. to shiryawa sharadinta shine ya daina amma in bai daina ba babu magana shiryawa babu magana shiryawa hatta tu'minu billahi wahdahu kuma wannan fa shine addini kuma ba za a canja ba fa ko yau kayi ko kar kayi haka Allah ya ce ayi in ba kai ba Allah bai ragu da komai ba in kai kanka kaiwa in ka ƙi kai zaka je ka tadda Allah da so da ƙi ibada ce so da ƙi ibada ce ba a so sai abin da Allah yake so ba a ƙi sai abin da Allah yake ƙi shi yasa duk abin da ka so a lahira Allah zai haɗa ka da shi in na alheri ne kana tare da alheri in shari ne kana tare da shi almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah sahabbai suka ce bamu taba birna da farin ciki ba sama da ranar da manzo Allah ya gaya mana wannan hadisin Anas dan Malik yace manzo Allah ya ce mutum yana tare da wanda yake so a gobe kiyama yace in muka tuna muna son annabi muna son abubakar muna son umar muna son usman muna son ali sai mu ji kakanmu ta yanke saƙa. to kai kuma wa kake tuna kana so to ka sani tare za ku kasance so ibada ce kiyayya ma ibada ce kai ta inda Allah ya ce ka guji ta inda Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda ba hadisi mai lamba ta 1582 wa an abi ta radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tuftahu abwabul janna ana bude kofofin aljanna yawmal ithnain wa yawmal khamis duk ranar litinin da ranar alhamis an gane ko kaga wannan ya nuna a talata a juma'a a laraba a asabar a lahadi kofofin aljanna ya suke a rufe wasu malaman suka ce a buɗe suke a sauran ranakun ma amma ba a wangala ba akwai bambanci tsakanin buɗewa da wangalewa idan aka buɗe abu to shigarsa sai a hankali amma an wangale shi fa cikin sauƙi sai a shiga kamar a cikin watan azumi ne da aka ce ana buɗe ƙofofin aljanna a rufe na wuta suka ce asali a buɗe suke amma ba a wangala ba sai sa sai sai me yasa aka buɗe ƙofar aljanna a wangale a litinin da alhamis a wangale a lokacin watan ramadan don mutane su shiga da yawa a waɗannan ranaku a waɗannan lokuta ana so a shiga aljanna da yawa me yasa aka buɗe aka rufe ƙofar wuta a lokacin azumi saboda ba a san a shige ta da yawa a wannan lokacin an fahimci wannan to me yasa ake buɗe ƙofar aljanna ran litinin da ranar alhamis kuma in an buɗe me ake yi manzo Allah ya ce fa yughfaru li kulli abdin ana gafarta wa kowane bawa a litinin da alhamis in an buɗe ƙofofin aljanna amma da sharaɗin la yushriku billahi shay'an wanda baya wa Allah shirka ta komai kaga dole ka san shirkar kuma ka guji yinta sannan ka samu garaɓasa amma wani zai ce alhamdulillahi alhalin bai kama hanyar ba ba da irinsa ake ba bai ma san me shirkar ba yanzu da za a tsare shi a ce wani wai me shirka to wai menene kishi ya shirka kuma tauhidi bai sani ba to baka san abu baya za ka yi shi baka san shari baya za ka nisance shi baka san alheri baya za ka kusance shi kalubale ne sai ka san waɗannan abubuwan in dai kana son ka ci gara ƙasa to sai ka sani in baka sani ba ko za a ci kasuwa babu kai illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahana sai dai mutumin da tsakaninsa da dan uwansa akwai sa'insa ana nufin ɗan uwanka musulmi sawa'an na jini ko wanda baku haɗa jini ba in dai musulmi ne na kusa ko na nesa tsakaninka da shi akwai sa'ansa to ka sani ranar litinin da ranar alhamis ko an buɗe ƙofar aljanna banda kai cikin wanda za a sa ko za a gafarta zunubai banda kai cikin wanda za a gafartawa wannan yake nuna mana gara basar ƙoƙarin ku uta daga shi ƙiyayyar ƴan uwanmu mu daina jin haushin junanmu domin wannan abun farkon wanda yake fara cutarwa kai ɗin kanka kafin ɗan uwan naka yanzu ba magana ake akan me dalilin faɗan ba kawai kana faɗa da ɗan uwanka musulmi in dai faɗan nan ba na gaskiya ne faɗa ne akan biyan bukatar kai to kayi wa kanka da kanka babba asara ranar litinin ba za ka shiga aljanna ba ko an buɗe kofar ranar alhamis ba za ka shiga aljanna ba ko an buɗe kofar kuma ba za a yafe maka ba shi ma kuma ba za a yafe masa ba fayuqalu sai dai a ce anziru hadaini hatta yasliha waɗannan ku kyale su ba sa daga cikin waɗanda za a sa aljanna sai in je sun sulhunta i junan su sai dai in sun sasanta sai dai in sun yafi juna anziru hadaini hatta yasliha anziru hadaini hatta yasliha haka mala'iku za su faɗa ko kuma ubangiji mai girma da buwa ya faɗa ga mala'ikunsa waɗannan kar ku sa a ciki waɗannan banda su a ciki sai fa in sun sulhunta sai sun sasanta yanzu da kaji wannan ba gobe alhamis ba yi kokari in ka tashi yanzu duk wanda kuke faɗa da shi kuke sabani da shi ka yafe mar kira shi ku gaisa Da ya tsammanin zai ganka kawai ya ganka zuwa ne kawai mu gaisa kai ka karanta hadisi aiki ya fara daga yau in ka jira sai gobe to gobe fa an kare ban da kai ba ka kuma da garantin za a riski litinin da kai ba tabbas bane ba da ka kai amfani da damar ka kafin ta kubuce ma tun kana da numfashinka ya kamata ka yi amfani da lokacinka rawahu muslim wa muslim ya rawaito hadisi wa fi riwaya a wata riwayar tu'radul a'malu fi kulli yawmi khamisin wa ithnain ana bujiro da ayyuka gaban zatin ubangiji a dukkan ranar litinin da ranar alhamis da haka Allah sai ya gafarta wa kowane bawa amma banda waɗanda suke sa in sa tsakanin tsakaninsu juna ina yan jam'iyyar APC ku je ku yafe wa MPDP ina yan pdp ku je ku yafe wa yan ina yan ku yafe wa junanku ku yafe wa pdp ku yafe wa prp in ma ba ku yafe ba daga lahadi maganar ta canja wanda ku ci riba tun lokacin bai kure ba kar ku yi sadakar buzu sai litinin ka faɗi wanwar ko lahadi ka ce na yafe asabaru inda sadamatul ula haƙuri a yayin musibar farko yanzu wani sai ranar lahadi ko ranar litinin zai zo ya ba sallama ya san ka kai shi kar ko kuma kai ka a zo a yi ka je kai sallamar ka san an kai ka kar to kar kai haka in kai haka kowa ya tuba dan wuya ba lada in ji yan tauri Allah maɗaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon ta ubangiji ka sa mu so junanmu bisa ga yadda kake so kuma ka yadda ubangiji ka cire mana ƙiyayya da gaba da yan uwanmu ubangiji ka haɗa kanmu akan abin da kake so kuma ka yadda da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam yaya hukuncin robar kitso ko kuma robar attach muna siya wa yaranmu musamman da sallah bai halatta ba a haɗa gashi da dukkan wani abu da zai nuna ƙari ko da gashi ne kuma ko da ba gashi ba ne ko ulu ko roba an gane ko domin lokacin da annabi ya hana sadar da gashi da gashi ko sadar da gashi da wani abu a wasu ruwayoyin bai nuna cewa sai da gashi kadai ba la'anallahu wasila wal mustausila Allah ya hana mai sadar da gashi da wani abu da kuma wacce aka sadarwa <clears throat> Allah ya la'ance su da haka abin da ya fi shine a guji wannan ai wani abin da ba shi ba inda akwai wasu hanyoyin da ake bi a kitso wanda ba wannan ba idan kwa larura ce to wannan wani abu ne na daban ad-darura bihul mahdura idan na ce larura <coughs> akwai yaran da gashin su ba zai kamu ba wajen kitso dole sai an dan sa wani abu sai a kama daga baya sai kaga gashin ya toho to in hakan ne a iya yi in gashin ya toho kuma sai a daina mai tambaya ta gaba ya ce salam Allah ya ƙara lafiya wa alaikum salam Allah ya ƙare mu baki da ya ce malam ina neman shawara <clears throat> ina da makoci a kasuwa idan na yi sallama baya amsawa idan na yi magana baya amsawa sakamakon kafin na dawo layin da yake ba haka muke ba har idan muka haɗa sahu da shi yana canja waje Allah ya saka ko shakka babu in abin da ka faɗa hakan ne to ko shakka babu akwai jahilci kuma yana da bukatar ka ilmantar da shi ka kusanto da shi nesa a kusa wani sahabi ya zo ya gaya wa annabi ina da yan uwa ina kyautata musu suna muna namu ina sada zumuncin su suna yanke zumunci na sai manzo Allah ya ce in kunta kama kulta fa ka annama tasuffuhumul malla in dai abin da ka faɗa hakan ne to kana maida musu da aniyar su ne kamar kana ɗiban toka ce mai zafi kana barbada musu ma'ana kullum kai Allah zai rinka ɗaukaka ka su kuma sai dai su ta ƙasa ba za a ce ka rabu da shi ba ko ka ƙyale shi ba sai dai a ce ka ci gaba da haƙuri da halinsa ka ci gaba da yi masa domin kai kullum ɗaukaka za ka rinka yi shi kuma kaskanta zai rinka yi ka rinka yi masa nasiha in ka samu damar yi masa nasiha kuma kar ka daina masa sallama domin manzo Allah ce in kai wa mutum sallama ya ƙi amsa to Allah zai sa mala'iku su amsa maka lokacin da mala'iku suka amsa maka kai ka samu daraja shi kuma ya kaskanta to amma ba a ce ba dole kuma sai yi magana da shi tunda dai shi baya son magana amma dai gwargwadon ta sallama wannan ba laifi bane sai kai masa amma dukkan wata magana da zai taso da ita tunda ka san ga irin zaman da kuke karka sa masa baki amma kuma karka yi gaba da shi mai takarda ta ƙarshe ce salam Allah ya ƙara wa malam lafiya malam ina ne wa alaikum salam Allah ya ƙari mu baki ɗaya ya ce malam ina neman addu'a kan yan kidnapping ma'ana masu garkuwa da mutane ya ce sun kama yan uwan babansa to Allah maɗaukin sarki ya kubutar da su Allah ya amintar da su Allah ya kasance tare da su Allah ya dawo da su cikin iyalansu lafiya su kuma wa'ancan masu garkuwa da mutane Allah maɗaukin sarki ya shiryar da su idan ba masu shiryuwa ba ne Allah maɗaukin sarki ya jefa tsoro a zukatansu ya kubutar da musulmi daga su kuma ya kame mana hannuwansu akwai ɗan uwa yaro wanda muke karatu kullum tare da shi malam Ja'far akwai wata tambaya da na taba amsawa da daɗewa game da zane mun taɓa karanta hadisi akan zane ko kullum yana ta nanata mun sai shi ya mantar da ni su yara a makaranta ana sa su zane drawing a sa su zana akuya ko su zana kyanwa ko su zana mutum ko makamancin haka ya ce to irin wannan zanen fa shi ma yana daga cikin zanen da aka haramta da aka tsakani da Allah musulmi waɗanda suke da makarantu ya kamata a wajen karantar da yara su daina sa su irin wannan zanen domin haramun ne kai hatta musulmi masu yin art ni na san akwai wani musulmi mai yin art ɗan ɗariƙa ne ɗan fairar tijjaniya ne amma wallahi ba ka sa shi ya zana maka mutum ya zana ya yi min aiki a makaranta ta na zane irin na kwalliyar makarantar nan ya fi sawa irga amma in dai zanen mutum ne shi baya yi ni shaida ne akan wannan na tabbatar da wannan to haka ya kamata kowane musulmi ya kiyaye wannan domin abu ne wanda ya shafi kowa da kowa kar a kira ka kai zane ka zo ka zane hoton mutum ko ka zana wata hoton dabba abdullahi dan abbas ya gaya wa mutumin da ya ce masa to ai ni ban iya wata sana'a ba tun tasowa ta sai ta zane sai ibn abbas ya ce to in ba makawa sai ita wannan sana'ar za ka ci abinci ka rinka yin bishiyoyi da abin da bai da rai in zane na bishiya ne ka yi in zane na dutse ne ka yi amma zane na wani tsuntsu ko zane na wani doki ko na wata tattabara ko na mutum wannan haramun ne in kunta labudda min fasna'i shajarata aw ma ruha fihi in ba makawa sai da zane zaka ci abinci to ka rinka zanen bishiyoyi da abin da bai da rai da haka malaman makarantu musulmai a makarantu in za su ba wa yara zane to su rinka ba su zanen abin da bai da rai irin bishiyoyi irin duwatsu ko makamantan haka wannan shine abin da ya dace ba addini ne zai bi mu ba mu za mu ba addini kada ka ce to ai a littafin da na siyo ai duk da zanen drawing din mutum aka ce to ai mutum ne ya zana ko jahili ko kuma wanda ba addin bai yadda da addinin ba yanzu kai sai ka sauka daga kan addinin ka ka kabu wancan jahilin ko kuma wanda yake kafiri sai ka canja a wajen da yace draw a boy sai ka sa draw a tree ba shi kenan ba ba shi kenan ba ba wani saboda tsaba kida humanci yadda ya siyo littafin daga kasuwa dole sai ya bi shi ɗari bisa ɗari ko zai kai shi jahannama wannan aiki gidadanci ne abubuwan da da yawa daga cikin musulmi ba sa kawo su tunanin su ballanta na su canja su wani sai ya ce maka sakula ce ta sako daga federal duk jarabawa a yi ta karfe kaza kuma lokacin sallah ne sakula ba mutane ne suka tsara ta ba to tunda ta daga federal arniya ce da ta shigo kano fa ba sai mu musulantar da ita ba tunda sakula ta shigo kano kano garin muhammadawa sai mu ce to karfe kaza da federal ta ce a yi jarabawa mu kuma lokacin sallah muke yi ko mu jinkirta ko mu me ko mu tura ta baya amma ba mu ce sallar ita za ta bi mu ba mu kuma mu bukatti wannan kuskure ne kuskure ne inda salata kana alal mu'minina kitaban mawquta amma irin waɗannan abubuwan ba ka jin musulmi suna karsashi kuma wasu abin mamaki saboda da yawan wakilanmu ba su ma iya fatiha ba baka tunanin za su saita ma lokacin sallah shine matsalar amma su can waɗanda ba mu ba da suka gane bukatun ƙasa yana karo da bukatun addininsu sai suke tura masu addininsu wakilce su da sun ga matsalan mata ci karo da bukatun addinin ba ma sai an ji ba tuni sun gyara tuni sun gyara tuni sun gyara fasto fasto ka ji su suna yan majalisa rabaran rabaran ka ji su sanatoci kaza ka ji shi vice president wanda haka ya kamata a ce liman wane ko president alaramma wane ko governorship wannan shine abin da in ba mu yi ba to wallahi za mu mutu da bakin ciki kuma za mu wa da 'ya'yanmu da jikokinmu mu tsabtace siyasa kuma masu mutunci su shiga a rinka kamfen a kano lami lafiya ba ka jin wani hauragiya da hayaniya ba mu bar 'yan hayaniya da 'yan kwaya suna kamfen su hana mu kasuwancin mu kai ba rali za ka je ba amma sai ralin ya shafe ka ana rali baka isa kai kasuwancin ka ba ana rali dole ka dakatar da karatu ana saboda duk masu yin wannan ba su san mutuncin waɗannan abubuwan ba in mai mutunci ne ya hana mutane su kasuwanci dan yana rali ya san yan kasuwan nan su ma tare wani abu suke na al'umma al'umma ce a bayan su wani sai ya fita ya nemo sannan za a ci a gidansa kuma ka hana shi wannan to me kake so kai masa ana karantar da al'umma addini su san yadda za su bauta wa Allah wannan shine kashin bayan tafiyar rayuwa kuma rali sai ya hana wannan to me kenan aka yi amma duk lokacin da zai zama cewa waɗanda suke jagorantar mu masana ne ta fuskar addinin mu to ko shakka babu duk abin da ya zama maslahar addinin mu za su kula mana da shi wannan shine abin da muke tsammani wannan shine abin da muke tsammani wannan shine abin da abokan zaman mu suka yi mana shal kuma suka yi mana wayo a cikin sa kuma ba za mu taba wayewa ba in ba mu dawo cikin hayyacin mu ba duk lokacin da zai zama malamai su buya a baya su ce ba za su shiga su ce eh ko a'a a sha'anin jagorancin al'umma ba to akwai bala'i wai abun mamaki wani ne yake rubuto min malam duk wannan siyasar da kuke ta magana kaza kaza kaza ba fa ita ce irin takun ba da aka karku shiga wannan ba ita ce irin takun ba to abin tambaya yanzu da a ce zan yi laifi a kama ni kana da wata kotun da za a yi min shari'a ba takan ba to dan me zan yadda ka wakilce na inda nan za a yi min hukunci ba ni da ta cewa akwai prison din malamai da prison din jahilai akwai prison din dan jam'iyya kaza akwai yan sandan malamai daban da yan sandan da ba ni malamai ba wannan wani irin zalunci ne abin da ya shafe ni ya shafe ka amma kai za ka yi magana akan sa ni ba zan yi magana akan sa ba ai ba kai mun adalci ba ni ba mutum bane ba kenan da yawa a cikin malamai abin da yake tsoron su fito su faɗi ra'ayinsu akan siyasa ko wani abu shine ka zage su kar ka ci mutuncin su mutuncin da ya fi kowane mutunci kima da daraja mutuncin annabawa amma annabawa haka suka sariyar da shi don su gaya mutane gaskiya bakar maganar da aka gaya wa annabawa ba wani malami da za a iya gaya masa ita a yau babu amma dan mutane su fahimci daidai dole sai ka gaya musu in ka faɗa yau suka zage ka gobe kila Allah zai shirye wasu su gane an rage adadin masu zagin gobe a ci gaba da tafiya amma ka ce dai za a zauna ranar da wai wasu ba za su yi kiyayya da gaskiya ba ba za su zagi masu gaskiya ba ba a yi wannan ranar ba ba za kuma a yi ta ba in baka shirya ba sai dai ka ja baya sai dai ka ja baya sai dai ka ja baya haka dole ne a gaya wa mutane gaskiya ko suna so ko ba sa so su fahimci kansu su san suwaye su san suwaye su amma ba ka ma fahimci rayuwa ba lokacin da kake jin cewa wai dan an saba ma a ra'ayi shi kenan sai sama ta tashi kai waye kai kai kai duniya kai kai mutane a gidanka saba maka nawa matarka ta yi saba maka nawa ɗanka ya yi to in dai matarka ku za ta saba ma ku zauna ɗanka ya saba ma ku zauna dan me wani wanda baka san cin sama ka san sa ba bai saba ma ba to ka fahimci in dai sabawa a rayuwa wajibi ne dole ne ba makawa to a san yadda za a mu'amalanci juna in saɓanin ya faru ba in mun saba i junanmu mu kona garinmu ba in mun saba i junanmu kashe kawukanmu ba in mun saba i junanmu mu yi kaza wannan shine mun cuci kanmu mun zama dabbobi ba mu fahimci rayuwarmu ba to daga nan ne sai a fara saita hankalin mutane kuma me ya kamata a yi me ya kamata a yi yanzu wane ya fahimci dan sun saba da wani ba fada wane ya fahimci dan sun saba da wani ba fada siyasar ta fara kama hanya ta fara musuluntuwa mutane sun fara sanin su mutane ne ba dabbobi ba to daga wannan lokaci sai a fara nuna musu to kaza ya kamata ku yi kaza ya kamata ku yi amma yanzu duk abin da ya rufe idan yan siyasar mu jam'iyyar mu kawai in ba ita ba a'a wannan yaki ne ja dole sai an ceto mutane daga wannan sannan akai labul na gaba akai labul na gaba Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisanta ta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum